شاور بنانا مع السلة ما رجال الهموم أيوة رتتتت ماش يلا أنجا ماش هبيدة تفلتي وين ما فهم أفنجا ماش كل كوس كبلا ما رجال أنجا ماش كل جن تشوف ما رجال أنجا ماش Your voice of America, direct from Washington. sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba. Hadiza kyari ce tare da Zara Aminu Fage na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Zara ba makanan labarai. kotun kolin amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a amurka ba za su iya kalubalantar shirin maida su kasashensu na asali ba a kotunan tarayya yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana amurka ya kusa kaiwa adadi mafi yawa da aka taɓa samu ofishin bincike da sa ido a kan harkokin majalisar dokokin amurka mai zaman kansa a jiya alhamis ya bayyana cewa sama da amurka miliyan ɗaya ne da suka mutu aka turawa jimlar kuɗi dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu a cikin watannin baya-bayan nan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa nan 'yan sanda a Najeriya na kokarin amfani da sarakuna wajen farfado da shirin nan ta sanya jama'a aikin 'yan sanda. Bayan haka kuma za ku ji cewa a daidai lokacin da bankin duniya ya fitar da rahoto da ke cewa tattalin arzikin Najeriya zai iya durƙushewar da bai taɓa yi ba a shekaru 40 mahukuntan kasar sun ɗauki matakin fitar da kuɗi naira tiriliyan 2.3 domin tallafawa tattalin arziki kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar juma'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya kotun kolin amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a amurka ba za su iya kalubalanta shirin maida su kasashensu na asali ba a kotunan tarayya alkali bakwai ne suka kada kuri'ar amincewa biyu kuma suka yi akasin haka abin da ya ba gwamnatin trump nasara a kokarin da take yi na takaita manufofin kasar da suka shafi shiga da fice A takardar da ya rubuta alkali Samuel Alito ya ce masu neman mafaka Amurka waɗanda hujjojin da suka gabatar ba su samu karbuwa ba a binciken farko da jami'an hukumar shiga da fice suka yi. Ba su da ikon kai batun gaban wani alkali kuma ana iya ta su a maida su ƙasashensu cikin sauri. alito ya bayyana tsarin a matsayin fidda masu neman mafaka da ba su cancanta ba kotun ta yanke hukuncin ne a shari'ar bijaya kumar turasigiyam wani ɗan ƙabilar tamil da ke sri lanka wanda ya ce ya bar ƙasarsa ne bayan da wasu ɓata gari suka yi masa duka. Jami'an gwamnatin tarayya sun miƙa Turasikiyam a hannun hukumar tsaron Amurka a California da ke mita 25 arewa da iyaka Amurka da Mexico. Jami'an sun yanke hukuncin cewa Turasikiyam bai da kwararan hujjojin da suka nuna fargabar za a kuntata mishi ba idan aka maida shi Sri Lanka. Haka kuma ya cancanci a fidda shi shi daga Amurka. Turasigiyam ya kai kara inda ya zargi gwamnatin kasar da hana shi damar a duba kokensa. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa ga adadi mafi yawa da aka taɓa samu yayin da gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa ta yiwu sama da mutane miliyan 20 a Amurka suka kamu da cutar. jihohin amurka sun bayar da rahoton samun sabbin alkalima biyar a shekaran jiya laraba a cewar wani rahoto ta jaridar washington post adadi mafi yawa da aka taba samu tun bayan barkewar cutar a watan disamba jami'ar john hopkins ta fitar da rahoton cewa an samu mutum 34,300 da suka kamu da cuta a ranar laraba ƙasa da adadi mafi yawa na 36,400 da aka sanar a ranar 24 ga watan afrilu a wata hira da aka yi da shi a shirin today na gidan talabijin ɗin nbc a jiya alhamis daraktan cibiyar lafiya ta jami'ar harvard ashish ja ya ce saurin buɗe harkokin tattalin arziki da aka yi a ƙasar ba tare da ɗaukan matakan kariya da suka dace ba ne ya janyo karuwar yaduwar cutar. ofishin bincike da sa ido kan harkokin majalisar dokokin amurka mai zaman kansa a jiya alhamis ya bayyana cewa sama da amurka miliyan ɗaya da suka mutu ne aka tura wa jimlar kuɗi dala biliyan ɗaya da dugu hudu a cikin watannin baya-bayan nan a matsayin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ta tada komadar tattalin arzikin ƙasar a lokacin da annobar cutar coronavirus ta tsananta an tura kuɗaɗe lokuta fiye da miliyan ɗari da sittin da jimillar su ta kai dala biliyan biyu da da sittin tara zuwa ga yawancin amurkawa da kuma dala dubu daya da dari biyu da aka hana ba waɗanda ke samun kuɗin shiga sama da dala casa'in da takwas a shekara ko iyalai ma'aurata da ke samun dala dari da casa'in da takwas na kuɗin shiga a shekara duka-duka kusan kashi 90 cikin ɗari na amurkawa suka samu tallafin kuɗin ciki har da dala biyar na yara rahoton na goa ya ce an samu sunayen waɗanda suka samu tallafin ne daga jerin sunayen waɗanda suka biya harajin gwamnatin tarayya na shekarar 2018 ko 2019 amma gwamnati ta kasa tsame sunayen waɗanda suka mutu. za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin bisa ga la'akari da karanci 'yan sanda a Najeriya wadda ke da yawan al'umma ya sa babban spectrum 'yan sanda bisa ga amincewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarni a farfado da shirin nan na sanya jama'a aikin ɗan sanda wanda ake kira community policing a turanci. domin wazar da tsaro yadda ya kamata. Daga Sokoto wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. A ƙarƙashin wannan shirin za a rika zaɓi mutane managarta daga cikin al'ummomi a ba su horo domin su yi wannan aikin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ibrahim Sani Kaoje a lokacin da yake bayani ga uwayen ƙasa a fadar mai alfarma sarkin musulmi ya ce an saka sarakuna cikin wannan shirin ne domin su ne suka fi sanin mutane nagari daga cikin jama'ar su. Sarakuna yanzu eh, 'yan sanda za su koma hannun sarakuna za su masana ya musu albashi da zai abin da yake da za mu gojiya da gare ni ko da za mu je gojiya da mutane da za a zuwa gare ni. shi ko mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya buƙaci sarakunan da su bada cikakken goyon baya domin ya ce dama samar da tsaro aikin suna a lokacin baya. aikin tsaro aikin mu ne kun sun azarfan sani kuma na jihar zama najeriya kakanninmu sha shugabancin wannan jihohi namu A wani labarin kuwa wasu mazauna wasu sassa na yankin karamar hukumulkin sabon birni jinjina suka yi ga rundunar sojin Najeriya akan abin da suke tunanin cewa farmaki ne suke kaiwa 'yan ta'adda da suka addabi jama'ar yankin. Bashar Marafa Laɓau yau da asuba mun tashi mun kaji abu dai kamar cida kamar dai wani hadari da bana mun ka fahimci cewa to jirage na ka halbe halbe cikin kurumin nan sai mutanen mu waɗanda za su gona duk dai an ka tsaya an ka saurara don kowa bai shiga dajin ba kawai wani abu ya faru sai mun ka samu cewa lalle ma'aikata cikin dajin nan kuma sun ta sama barayin nan kuma Allah ya bada nasara an samu nasara barayin na kashe su ka hito zuwa labona sai suke kara mana cikakken bayani game da cewa lalle sojoji ga da na ƙasa da na sama na a ciki kuma sannan dajin an kona shi dama mu kuma muna son mu ji cewa an kona wurin sunana Alhaji Ibrahim Muhammad Lagau imanin kamar karfe uku na dare muna bacci kamar kuɗe da kire ba bacci muke ba domin mu duk kwanakin nan ba kwana muke yi ba saboda matsalar tsaron nan domin gaskiya muna cikin A da tashin hankalin barayi kare uku na dare sai muka ji jirage na sama suna kai da A da kuma wasu gurnace hakan na tashi da muka tashi wayar gari da safe mun ji wannan wasu faɗo wasu ko gobama kuma ne ko mina na da kuma wasu halbi halbi kan ga wallahi mu muka ji kowa jin daɗi har idan ya kasance an ta'adda nan da kuma aka kashe muna ko kuma aka yi mana maganin su wallahi ba karamin jin daɗi na yi kokarin jin tabakin rundunar na sojan sama da ke nan Sokoto amma abin ya gagara Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Najeriya To a gaida Muhammad Nasir tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Kusan 'yan Rohingya ɗari masu neman mafaka da suka makale a gabar tekun Indonesia ne aka ceto su a jiya Alhamis. 'Yan yankin da suka fusata saboda hukumomi sun ki basu mafaka bisa fargabar cutar coronavirus ne suka ceto su. Kusan mutum 94 daga tsirarin kabilar Myanmar ciki har da yara 30 ne aka samu rahoton masu kamun kifi sun ceto daga wani kwale a wannan makon nufin jami'an tsaron bakin teku daga tsibirin sumatra suka kai su kusa da ƙasa amma jami'ai a birnin lakwasunwa da ke arewacin gabar sumatra suka ƙi barin ayarin mutanen su sauka bisa damuwar cutar coronavirus an magance annobar cuta mafi muni ta biyu a tarihi a cewar gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo a jiya alhamis ministan lafiyar kasar ne ya ayyana magance annobar da ta barke a watan Agusta na shekarar 2018 a gabashin Congo ta kuma kashe akalla mutum 2,280 duk da cewa an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar a wani bangare daban a ƙasar. Wannan sanarwar na zuwa ne yayin da babbar ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka ke ci gaba da fama da cutar kyanda mafi yawa a duniya da barazanar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma barkewar cutar Ebola. Ebola a arewacin kasar a kwanan nan. Annobar cutar Ebola ta barke ne a yammacin Afirka a shekarar 2013 ta kuma laƙume rayukan mutane sama da 11,300 a cikin shekaru uku a ƙasashen Gini da Liberia da Saliyo. a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bankin Duniya ya ce lalle bullar cutar coronavirus da kuma mummunan faduwar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya zai jefa Najeriya cikin mawuyacin hali. Sai dai idan akwai matakin da za a ɗauka ya zuwa watan tara na wannan shekara. Ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda da ta haɗa mana. Wannan irin bayanai ne suka sa mahukuntan ƙasar ɗaukan matakin tallafa wa tattalin arzikin da yasa aka ba da umarnin fitar da naira tiriliyan biyu da ɗigo biyu. To sai dai ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce har yanzu da sauran rana a kaba. a game da waɗannan kuɗaɗe da majalisar zattaswa ta bada umarni a kai. Inda a ce kuɗaɗe ne zunzurutu za a fitar da su daga baitulmalin gwamnatin Najeriya da dole sai ya kai ma 'yan majalisar tarayya na ƙasa don su tabbatar mashi su ba shi izinin da zai iya kashe wannan kuɗi da yake kin gaba a tunanin za a kai wannan kasida ba gaban wa'innan 'yan majalisa ta yiwu ba kuɗi ne za a fitar ba amma bayanin har yanzu bai fito ƙarara da wani salo da wani salo ake so a ba don kuɗin jimla kawai aka bayar shi wanda ya bada sanarwar bayan taron ministocin da suka yi jiya bai ba ba da cikakken bayanin wani irin tallafi za a yi ba kuma yaya za a aiwatar da wannan tallafin saboda haka masana ƙididdiga masana tattalin arziki da kuma sauran masu hannu da shuni wanda yake suna ta koke wayo allah wayo allah taimake su muna nan ana ta saurare a ji cikakken bayanin ta ina ne kuma wani hanya ne za a ba da wannan tallafi a lokacin da yake nazari a kan batun shugaban hukumar kula da ƙananan masana'antu da ma matsakaita dukko umar radda ya ce hanya ɗaya ce ya kamata a bi idan ana son tattalin arzikin ƙasar ya ƙarfi a wannan yanayi na coronavirus kusan miliyan 60 na 'yan najeriya sun ta'allaka ne ga ayyukan da suke yi akan ƙanana da matsakaitan masana'antu kuma mu a najeriya yanzu haka muna da mutum miliyan 41 da kusan 500 wanda su masu yin kanana da matsakaitan masana'antu ne kuma abin da ya mai da najeriya ta samu matsala shine kusan wa'annan miliyan arba'in da wani abu 'yan kananan masana'antu ne wato 'yan mitsil wato su muke ce ma micro su kuma wa'annan micro mutane ne waɗanda jarin karami ne a ƙauyuka suke kuma abubuwan da suke yi ba su taka kara suka karya ba wannan irin mutanen su na ƙasa na ƙasan ƙasa abin da muke kira gare su a tallafa musu da abin da za su yi sana'a su ba wanda za su biya ba. Rahoton Bankin Duniya ya ce kafin bayyanar coronavirus an yi hasashen tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa da kashi biyu da digo ɗaya cikin ɗari kacal a cikin wannan shekara na dubu biyu da ashirin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar jihar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ni ne Haruna Mamman bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne jamhuriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan sa. inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya yi tattaki har garin Kwara da ke cikin gundumar ille. Laila Umani a cikin jihar Tawad jamhuriyar Nijar domin ɗauko muku tarihin wannan gari kuma a lokacin da na isa a garin na kwara na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin inda ya soma da gabatar da kansa. Alhaji Isa Musa an san na wanda ya retreat malamin makaranta wanda ya ritaya kenan wanda ya ritaya to muna ya musan menene eh, a dan takaitaccen tarihin wannan gari ko musoma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma kwara mutanen garin kwara ainihin su sun kai to da cibiri ta mara da sun kai to sun ka biyo geza tare da tawaga shugaban tawaga bori aka ce mutum da shi da tawaga shi sai sun ka saka geza sun ka zamna bayan zaman su shikenan da damau da ciwake sai sun kace za su wani dan daji daji na za su tahowa za su wurin haƙo kamar kamun kwari na daji shi da sun ka zaka nan garin nan kwara sun ka zamna suna cikin zaman kwara shi kenan sai uban su ya umarni da su ya ce to ku tahi na aiki ku kalmalau za ku gamuwa da usman dan fodiyo sarkin musulmi shi kenan sun ka zo sun ka gane shi ya yi maraba da su da ya yi maraba da su shi kenan su ya ce musu to za mu koma kwari nigeria na sai sun ka ce a mu tsohon mu cewa yi mu komo kwara ba mu tsaya na nan ga don mu mahauka muke shi kenan ce to ban barin ku tai ku dai shi kenan nan ya yi musu rakiya ya taho sai sun ka zaka nan ga kwara da sun ka zaka nan sai sun kai sallah azhar nan dabi wani karci na ana ce mai dabi na kwara wata unguwa ta arka ce ma dabi nan cikin kwara usman dan fudu yayi sallah ta ta azhar da kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga gucin kwara gona dan aka ce mata shikenan zashi ta ta zasu wacewa sai ce to kwara faɗan gida gida gida ɗaya ga wace kwara yunwa dai ba ta wace kwara waɗa ba shi wace kwara sai tsakanin waɗan gida da gida ya ce kwara nan hura ga tsami kwarya kenan hura ba ta tashi kwara kenan haɗin da usman dan fudiyo ya yi muna mu dai har bisa ga yanzu mun gane shi don yiwa ba ta taba wace kwara ba to muna mu san shi eh, garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na kwara kamar an yi guda lalle mai gari abinda an kai mai gari ina gani mai gari goma sha shida har na kwara har yanzu wanda a bisa. To me yasa garin kamar ake ce mai kwara fulani? Abin da aka cewa kwara pearl ko kwara ta hilani kenan da sarkin hilani shi na nan ga. Tunda yawancin kamar lakwal ɗin ma da an ka yi kamar da sunan lakwal kwarata an kai. To muna musan kamar shi garin kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shi ne mutanen garin kwara an martaba su ko kuma wanda suke kaba da shi. Abin da an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutanen sun ka zaka da damo da ciwake su abin su dai aikin aikinsu. don lokacin na nama akwai gadaji ba su unwani da kun in ba hako ba bayan shi sai martabobi tunda akwai lokacin da waɗancan mutane da nika zance na abzina na ayawan tabuza sun zaka sun kaso su kama ma nan mutanen wasu farti na mutanen gari yaƙi da sun ka zaka can shekarun baya nika ma zance ba yanzu na ba an daɗe da ɗiyawa tun ma ba a yi mu don shi na mun kai don ni wanda ya bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi wanda aka ce ma mallan garba usman Usman shi ya bani wannan tarihi kana bayanin buzaye waɗanda sun ka zaka eh da sun ka taho sun ka to da kayayyakin sai an ka ce ai yaƙi ya zaka kwara shi kenan to akwai masu martabobi tunda akwai wanda in ya halba kibiya in ya ce ta komo na inda shiki nan na za ta koma ta daki inda shiki to lokacin nan da sun ka ka shike nan shine an kasa gaba ya ce muna wata tukkuwa ta a gare shi inda duk ya shahi tukkuwatan duk da ya taba ta waɗanda a can baya suka yi ya ce to da haka nan na sa mutane shine a gaba ga yaƙi. To yalla har yanzu akwai cikin waɗanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko akwai jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin eh, hikimar da na gwadin zarumta. Ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun ta da abin su kuma ba irin na yanzu na ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani shi hakanan. To muna yan musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutum nawa da a cikin shi wanda ake iya kwatanta wanda ake iya kestawa muna ganin ya kai wajen dubu hudu ko biyar maza da mata kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala mu da yawanci mu kwai hausa kuma akwai hilani to in ka ce hausawa su za su tun da an sa akwai arawa akwai gobira akwai gobawa akwai bare-bari akwai masu cagen barbar ciki eh, akwai gobira ciki mm, cikin hausa akwai gobira to kuma ana samun bare-bari akwai bare-baren hausawa bare-baren hausawa eh bare-baren hausa amma babu ara cikin kwara akwai hillani akwai hillani insha Allah babu zabar ma ciki babu zabar ma babu zabar to yanzu mu yalla wacce matsala a garin wanda kuka gani in kuna bukatar hukuma ta kamo ku agaji yanzu yanzu shin menene yalla bukatocin ku ga hukuma bukatocin mu ga hukuma wanda dai shine ya doka hankalin ku guda ɗaya ci kaga dai muna da matsalar reso na nan ga matsalar waya sai yanzu kuma da matsalar ruwa tunda muna da famfo yanzu muna da shato to yanzu shato din na an ruye shi don abin da sa an ruwe shi an yi diba sun an yi analysis cantawa an ce kamar akwai sinadarai waɗanda da gare shi wanda ka cuta ma adam sai an ka mayar yanzu zaka ce to kamata na yi dai a ruhe wannan abu yanzu a daga gawa na muna son gaskiya gwamnati ta jibo mu da ido rahama. Game da irin matsalolin da su mutanen garin na kwara suka yi bayani kamar da kuka ji a hirar da ta haɗa mu ɗaya daga cikin dattawan garin na tuntuɓi mataimakin magajin garin Lela Umani wadda a ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma mulki ce garin na kwara yake domin samun amsa game da matsalar da su mutanen garin suka jaddada. A dai matsayina yau ni ne mataimakin mayar na ɗai a nan kumin Lela Malam Muhammadu Abubakar nike. dangance da wannan matsaloli biyu masha Allahu wannan matsaloli yau sai mu ce suna cikin koke-koke na al'umma ta garin kwara da kewayenta bisa ga abin da shahi a yau zaman da muke yau akwai matsala sosai ta ruwa cikin garin kwara kwara tana cikin garuruwa na harko wa'anda tun waccan majalisar ta huce cewa da wancan tsarin mulki da ya wuce ina cewa da dubu biyu lokacin nan sun samu sa'a a kai musu shato ne a ganin alif dubu biyu da shida yake ke nasa cikin wannan tsari na harko na wannan shatuna da an kai alhamdulillah lalle wannan shato yau ya samu cikas abinda a cikas shine wannan forajikin shi ya samu matsala ta ruwa kuma matsalar ta ruwa ya danganta da duk lokacin da an kai shato ba ma na kwara ɗaya ba duk yawancin shatuna da an kai da na harkokin nan babu wani bincike da aka yi bisa ga ruwa iyaka abinda ake nihi a hidda ruwa a ba al'umma hausha ba a tsaya a dibi lahiyar ruwa to kuma hawo lalle akwai riyoshi amma rijiyoyin su kan kan ma duk matsala guda ce dan bangare guda na gari babu ruwa na gare shi kwata-kwata ya za ku yi kutun kare wannan abin yanzu abin da an matsala shine an zo an ce a bar ruwa kuma ba wani mataki Allah gudana ni kaina da annan meri ban ce akwai wani partner ba wani mai hannu da shuni wanda ya ce ya ɗauki wannan shato na kwara zai yi forage dan forage ne wanda dole yanzu sai da forage sai an yi forage wanda ake ce ma mai zurfi e forage mai zurfi kuma ce kuɗi da ne kuma to alhali yanzu ga politika ta gwamnati ga cikin tsari na gwamnati forage mai cin kuɗi da yawa ya kamata shi har hada garuruwa koko gari da tungage wanda an ka iya baruwa to yau kwara ta shiga cikin wannan kanji kuma alhali garuruwan duk ake da tungage mai kusa na wanda a 6 km kilo shida cewa da lama. To yanzu cikin wannan hali yalla watakila za a jira gwamnati ko a ƙara yin sama da koken ya zamanto abin watakila ya wuce nan zuwa gare ku ya ta zuwa prefecture abin da ya sama zuwa minister yalla gwamnati da waiwai wannan gari. A dai zaman da muke yau ina ji dangance da wannan abun turar da dai wannan musharwa ruwa na illila da shi da mayar da suka zo suka ba da wannan amsar ta a tsaye da shan ruwan nan. To ina ganin shi can ya yi aiki ne don ya aiki ne shine shi rubuta shi gabata su ga mayya ne cewa da region cewa da jiha et ko jiha ta iza can au niveau du ministère au niveau central to ina jin wannan aikin dai sun yi shi yanzu kenan gwamnati na muke zura ma idanu in abun ya kai gare shi in ma bai kai gare shi ba ina jin ta ga hanya Allah watakila waɗanda sun ka iya isuwa muna suna ji kuka na muke yi kuma already sai an kiri da ka masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda ni Haruna Bako daga nan gidan rediyon ni a FM na birnin Kwanni jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku sai wani jikon idan fa Allah ya so. To yanzu kuma sai nasiha da Juma'a. ni muhammadu dan wazifa sunana nan cikin garin birnin kwanni jamhuriyar nijar wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma abin nan da mun ka gada na zaman lahiya muna roƙon allah ya tabbatar san muna shi wanda kullum ba sadda za a jin daɗin zaman duniya in babu zaman lafiya in wata ibada za ka in kasuwanci za ka in noma za ka in kiwo za ka kai duk da abin za ka yi cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba da haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kullu halin kullum tun da kowane addini wanda ake a kai ne abin da yake ke nema a zauna lafiya tunda ka ga mun gadi zaman lahiya tsakankanin mu da ma kirista da musulmi da ma wanda ba su da addini har da arna nan ga munan cikin yankin gana mu akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka ayi ai komi duk a wace kuma ko a yasan inda yi amma dai muna zaman lahiya dan haka abin da muke roko da diyan gana mu da amunka aiwa da sauransu duka da makwabtan mu da ko ina muna fatan abin da muka saba shi zaman lahiya mu diba mu kallo mu gani abin da an ka baro bayan zaman lahiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa kidan kenan ku ne yana ma dan uwa ne kenan fatan zaman lahiya kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu ko ne tabbastakan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haɗuri ɗaya muna nima makarin mu zaman lafiya don haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awon mu muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasanmu da maƙotanmu gaba ɗaya ma da duniyanmu ma gaba ɗaya tunda wannan sako yana game duniya gaba ɗaya kenan duk wanda ya je ya ji wannan ga mahita nan kenan ta a nemi zaman lahiya kuma don a zamana lafiya shi muke roƙo wurin al'umma kuma shi muke roƙo Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocinmu mu yahe ma junanmu mu yi zaman lafiya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Kotun kolin Amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a Amurka ba za su iya kalubalantar shirin mai da su kasashensu na asali ba a kotunan tarayya abinda ya ba gwamnatin Trump nasara a kokarin da take yi na takaita manufofin kasar da suka shafi shige da fice. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa ga adadi mafi yawa da aka taɓa samu. yayin da gwamnatin kasar ta bayyana cewa tayu sama da mutum miliyan ashirin a amurka suka kamu da cutar ofishin bincike da sa ido kan harkokin majalisar dokokin amurka mai zaman kansa a jiya alhamis ya bayyana cewa sama da amurkawa miliyan ɗaya da suka mutu ne aka tura wa jimlar kuɗi dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu a cikin watannin baya-bayan nan a matsayin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na tada komaɗar tattalin arzikin ƙasa kasar a lokacin da annobar cutar coronavirus ta tsananta. Thomas sauraro da haka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna taya iyalan Alhaji Awal Muhammad Kigan murnar ɗaurin auren yarsu Fatima Awal da angonta Suleiman Tsalha Abubakar wanda za a daura gobe Asabar a garin Jos da ke jihar Filato. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya amin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zara Aminu Fage da ta kaya ni gabatar da shirin da CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan